والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني نبي التغلب إلى الطبقة الحاكمة daga cikin abubuwan da ke kawo wada'u abubuwan da ke kawo kirkiran ƙarya zuwa ga annabi akwai neman kusanci neman kusanci zuwa ga tabaka masu hukunci neman kusanci zuwa ga tabaka masu hukunci wato neman kusanci zuwa ga shugabanni bi imayowa su a hawa ta hanyar kirkiro abin da ya dace da son ransu na'am Ibrahim kamar kissan Giyas bin Ibrahim an-Nakhai al ma amirul mu'minin al-mahdi al abbas tare da sarkin mu'minai al-mahdi al abbas fa innahu dakala alayhi lalle shi ya shiga wajen sa wa kana yibul hamama shi ya kasance yana son tantabara shi sarkin musulmi na'am wa yal'abu kuma yana yawan wasa da tantabara da kurciya na'am fa iza qaddamu fa iza qaddamuhu amma sai gashi a gaban sarki akwai tantabara na'am fa qala haddathana kawai sai wannan malamin ya zira ibrahim a nakari kawai sai yi girgino hadisi kawai ce haddazana fulanun an fulanun wasa ka sanar da huzai koro sanadin gaba daya kala inda nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na sabaka illa fi nasli ba mu sabaka sai a cikin wato nasli da wato gora inin wato inin mashi a ko kuma kofi au hasir ko ko ainihin kofato a au jana ko fuffuki? Jana, jana Ba fa da fil hadis lafzu au jana sai ya kara cikin hadisin lafazin au jana ko fufuki na'am fa arafa al da annahu kazaba da ajali sai sarkin mu'minai mahdi sai san cewa yayi ƙarya ne domin sa fa mara bi zabi al-hamam sai ya umarni a yanka tantabaran na'am an gane ku sai aka yanka tantabaran amma shi shi mai ƙarya ba zai koya ba wanda shi kamata a hukunta saboda ya yi ƙarya ne domin cutar shi mu'minai wal hadith rawahu ashabu sunan nuna duna ziyarati mawdu'a shi hadisin nan ashabu sunan suka rawaito shi ba tare da wannan ƙari ba ba wannan ƙarin sun rutu ba wannan ƙari mawdu'i ne eh, na ta uku da sadu din ala ahli daga cikin abin da ke kawo wani uku. akwai ɓata addini ga masu addinin wato a lalata muku addini a lalata aƙidar mutane da ibadar kama fa'ala zanadika allazina dakhalu fil islam kamar yadda jirgi ɗan ka aikata wa'inda suka shiga cikin musulunci ne kadiyati musulmi saboda yaudarar musulmai Na hau bayanin ibn sam'an akwai dan shi annan mai suna bayan ibn sam'an allazi kala bi uluhiyyati ali bin abi talib radiyallahu anhu wanda yake da fahimtar allantaka na ali ya ce aliyu Allah ne shi bayan bin sam'an bin abi abin nan yana cewa aliyu Allah ne fa qatalahu Khalid bin Abdullah al kasari Khalid bin Abdullah al kasari ya kashe shi wa haraka. kuma ya kona shi na'am at-takassub wal iltizaq sannan daga cikin abin da ke janyo ƙarya akwai neman abinci ko neman sana'a da kuma neman abinci wato ana neman sana'a da addini nam bima ya da'u min al-akhbar wato da abin da mutum ke kirkirowa na hadisai kamar huwa sha'anin afsaf kamar yadda yake sha'anin masu kissa masu kissa su kuma yan wa'azan turbi su kuma da kirkiro hadisi ne su yi wa'azi domin su ci abinci al-intisar li raayi sannan na biyar daga cikin dalili akwai kariya ga ra'ayi idan mutum yana kare mazhabansa sai ya zama to an tambaye shi hujja ba shi da shi sai kirkiro hadisi daidai da abin da zai kare mazhabin shi al-izra li qasd al-ijtihad sannan na shida akwai al kawo bakon magana saboda nufin shahara mutum ya zamanto ya kawo wani magana garibi saboda a ce shi kaɗai kawai ya san da wannan magana A gane ku wato kawo magana garibi da nufin shahara shi ma yana daga cikin abin da ke kawo wato kirkirar ƙarya a jingina zuwa ga manzon sallallahu alaihi mm Mai duniya shafi.